murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. sannan za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. talata 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. Shirin yau da gobe yana kasar Ghana tare da wakiliyarmu Hawa Abdulkarim Young Pioneer. Inda a yau shirin zai ci gaba da tattaunawa akan maudu'inmu na makon da ya gabata. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. madalla masu sauraron mu barkamu da wannan lokacin ni taku hawawo abdulkarim yau faniya ce zan ci gaba da shirin yau da gobin daga nan birnin accra ghana yau shirin yau da gobin zai fara da tattaunawa da hajiya salma na didi royal highness na zawarma the first inda za ta yi ma mata gargadi domin su yi amfani da watan ramadana wajen fara kananan sana'o'i sannan mu karasa tattaunawanmu na wancan satin mu ta zauna mu shiga da tattaunawar mu kai sai. Magana da 'yan Bulani. yanzu dai muna tare da hajiya salma nadide zabarma ga the first ita ce wanda ta kirkiro wato wasan al'adu da gargajiya na kasashen yammacin afirka da ma kasashen duniya baki daya wato wadda ake ce na zabarma intercountry festival of cultures hajiya barkan ki da shigowa wannan shiri mai suna yau da gobe hm, to na gode sosai da kika invite na kan wannan dandali me za ta gaya wa mata da yanzu haka suke ke gida kuma ga dama ta samu muna dab da shiga wata ramadana wajen da za su yi amfani da wannan wata na ramadana su kirkiro da wani ƙananan sana'o'i da wadda zai taimaka ma rayuwarsu na gode to shin aja hawa fadin gaske dai mace dai ya fi kika samu chance cikin watan azumin ga cikin watan ramadanin ga kin yake yi sayar da sayarwa muna da kayayyakin sayar da sayarwa da yawa muna da kamar mu ce akwadu wato kina nufin ayaba kenan aha kai budan baki mutane na son su ci akwadu sosai don akwadu na bude cikin kin gane ko kai ka ci kuma kai eh, sayar da kuma lemun zaki sa'annan ka sayar da watermelon sa'annan kuma za ka iya ma ka sayar da romo kaya ka sayar da alele ka ga nan dai kayan daban-daban daban-daban daban za ka iya ka sayar sai sa cikin watan ramadani gade ina yi ma mata magana su duba sana'an da na kikira wayansu sunan nakinsu su yi wannan sana'a kin gani ya so ya taimake su wannan sana'o'i da kike kika ambato ba kowace mace za ta samu jari a halin yanzu ba ko kuma idan ba ta samu jarin ba za ta yi takarbi rance wurin wani to ajiya hawa maganin ga da ka tambaye ni to ni dai na san kamar dai ta ta tambaye wani kudi mai shi ya ya taimake ta ta sayar da wannan kayan sayarwa kamar mu ce misali maybe tana da yayanni tana da kanni tana da wani rafani ta ko da dan kudi kadan ma ba ma wai kudi da yawa ba e kayan determine dai ka sayar da wannan kaya ajiye hawa ko 200 cedis wato kina nufin dala ashirin ko mu ce naira dubu ashirin kenan ko 300 cedis ma ko wadansu kayayyakin da za ka iya ka fara da shi ka fara sayarwa ya so ika samu riba don ka kadan sai ka doki riba nan ka kare da shi wannan farko kudin ka nan ya so ka yi me ka sarshi sa wannan ba ba laifi ba ne kamar mai shi ya tambaye wani taimako ya so ta yi ya ta yi mai ta yi sana'anta da shi amma banda a ce wai maybe ta je ta karbi loan a'a amma kuma ta iya kuma ta ce ta karbi rance ta sai kayan ta sayar ita samu kudin ta ba mai shi kuɗin shi wannan kuma ya faru haka nan To akwai wani karin haske da zaki yi wa mata wato wurin tsabtace wannan sana'o'in nasu ba masu kaɗai ba da da ke manyan sana'o'i da kananan sana'o'i. Kowa dai ya san kamar aka ce watan Ramadani watan mai muhimmanci watan da ke da karfi watan da kowa ke rokan Allah Allah ya yafe masa zunubansa sa'annan kuma ana muna rokan Allah kuma ya ba mu abin da shi ya gan kamar ya yi muna lokacin shi kenan lokacin da za ka tambi Allah abin da ke so ya yi maka ko to waɗanda ke sayar da sayarwar nan, to abin da ni dan fadi musu ne su yi hankuri inda za su duba environment su da za su sayar da kayan nan because ana cewa me cleanliness is next to godliness wato tsafta yana kusanta mutum zuwa wurin ubangiji aka ke fadi wasu za su duba environment su da kyau sa'annan inda za su je su sai kayan su zo su sayar don saboda wanga kaya wanda ya yi azumi shi dai ci wanga kaya sa'annan kuma su duba da kyau kiga wani suna sai da kaya suna su sa riba da yawa kin gane ko sai sa su duba wurin riban nan kuma saboda azumi ne su duba mu ce kaman kakaci riba ba kakaci riba kadan amma ka duba kuma lokacin azumi ne kaka sa riba da yawa kan mai kayan sayar da sayarwanka asimace dai lokacin ramadani ya fi ikina sai da kaya ki kimsa kanki da kyau da kuma ki ki kama kanki kuma da kyau kuma ki bar environment ki yayi very clean so akwai gargadi da zaki yi wa mata to advice da dan ba jama'a ne first of all eh, muna maraba da bako bako na ramadani muna marhaba da shi kuma Allah ya kai muna rai da lafiya kuma advice da nake son bayar ne kun san watan ramadan ne wata mai muhimmanci watan da ke da karfi sai sa musulmin duk duniya baki daya kuna ji na ku bari mu so juna sosai kuma ku bari watan ramadan ga bari mu hada hankulan mu baki daya mu duka guda ne mu bar batun wanga ya cije ni wanga ya mini kaza wanga ya mini kaza kuma let's learn mu learn how to forgive each other that's is the most important thing Allah ma na cewa kamar ika ka forgive dan wanka shi Allah nan na forgive zunuban ka duka message na kuma goes to matan da ka ga wadansu mata musulman yara balle yaran musulman na, cikin watan ramadani ka ga a sa trouser a sa wani riga ba daidai ba ka gan gashi ne shi ma na waje ranar watan ramadan mala'iku zalla na da mu sai sa ku yi hankuri ku duba watan ga kadema ku duba yaso ku sa sutura mai kyau na gode. Magana da 'yan bulani Haraka ta duniya dan haƙuri da dangana ne. wancan satin kun ji yadda tattaunawar mu ya kasance tare da ni da baki na guda biyu malama adama da malam bello malam bahaushe kamar yadda malama adama ke kiransa shi kuma ya ce mata bafin latina tattaunawarmu mu da muka yi dai mun yi shi ne akan maudu'in mu shin tsakanin mace 'yar siyasa da 'yar kasuwa da mace 'yar gida wanne ne namiji zai iya aura to yanzu muna tare da bakin namu kuma inda za mu ci gaba da tattaunawar mu haƙuri da dangana ne shahararra da ta yi ta zama shahara a kasuwanci da kuma shahararra wadda ta shahara a siyasa cikin sunan wake iya rike gida wake iya rike gida aure a ji daɗi. eto eh ni wanda zan dauka shine shahararriyar 'yar kasuwa a nan kenan fa <laughs> ashe kana so a ah, wait na kana so a ah, wait tun gane ka tambaya akan ko ba haka ba wanda zan dauka shahararriyar 'yar kasuwa ita shahararriyar 'yar kasuwa a ah, gwagwarmayan kasuwancinta i'm very sure ba zai sa ta manta da responsibility gidanta ba why because saboda uh, ai she's opportuned from maybe familinta maybe mijinta ta samu ta samu wannan chances din so kuma dole ne duk yadda za ta je ta kin fahimta tana nan izan ta je za ta dawo gizan da ta daura samu ita kuma shahararriyar 'yar siyasa ba ta da wannan time din time inta kawai na 'yan siyasa ne su zo su zauna da nan kungiya eh, wannan kungiyar su zo su zauna karfe ɗayan dare karfe biyun dare ki je an kira ta a za a yi mitin kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza so kin ga a nan ma akwai difference kin gane time in ba wa iyalai tsakanin shahararriyar 'yar kasuwa da shahararriyar 'yar siyasa akwai shi anan saboda ita duk shaharanta na kasuwanci fa ba za a yi karfe ɗaya karfe biyu a kira ta a ce za ta je mitin ba ba za a zo haka kawai a kunkwasa mata gida ko kuma da sassafe tana fitowa ka ga mutane a kofar gida wai an zo waye an zo wajen wacce ne a'a still tana da wannan time intern da za ta famu famulinta wani kuma ita shahararriyar 'yar siyasa ba ta da wannan time akwai karin bayani to akwai dai gaskiya akwai to wanda wanda ya shahara da yin aikin shi to ya dai gwada kamar aikin da mai shi ya samu duka ya yayi domin san kasuwanci ba wasa ba ne ba kuma mace da ta yi kasuwanci take kasuwanci kuma ta shahara mace ne na gan smart woman ne mace da aka ce ta zama shahararriya a fannin da kowane fanni ya gwada kamar mace nan tana ta iya. Ta a siyasa za ta iya rike gida kenan da ya tukun kami kamin fadi wannan ina dai son kusan kamar wanda aka ce ya shahara yana wani abu ne me shi ya iya expect ne me shi ya iya. To kuma ina kyautata zato cewa kamar ba yanda da yi mace na ce ta yi aure ba ta san abu da ya kai ta gidan aure ba. don aure da kanshi ma kamar yadda mu duka muka sani aiki ne kuma dole ya kamata mace nan da ta shahara ko ina kowane fanni dole ya ce kamar ta shahara wurin aurenta kuma idan na fahimce ta idan aka ce mace ta shahara hikima da basira da baiwa ne ya kai ta wannan matsayin to tun da kin yakin kai wannan matsayin lalle kan kin san abin da ke cikin aure saboda mace ba ta samun ɗaukaka da matsayi ba ta san me ke gida aure ba abin da adama ke bidan ta nuna to platon gana yawwariya kina ji abin da baki sani ba ku mata kuna da rauni kun fahimta dalilin da yasa na ce haka shine ita shahararriyar 'yar kasuwa mutanen da za ta dinga mingilin da su daban da irin mutanen da shahararriyar 'yar siyasa za ta dinga mingilin da su kin gane wannan mutanen matas a cikin rayuwarta na aure kin fahimta ita shahararriyar 'yar kasuwa duk wanda zai zo wajenta zai zo mata da menene zai zo mata da harkan kasuwanci ne da alkhairi shi kuma siyasa siyasa yana nan kashi-kashi ne kin fahimta siyasa yana nan shi fa siyasa ma idan za ka yi siyasa sai ka yarda da abubuwa akwai munafurci akwai zamba cikin aminci akwai abubuwa da yawa so irin wa'innan mutanen kin fahimta ki gane bafulatana mutanen kasuwanci da mutanen siyasa fa daban ne wa'innan mutanen gaskiya ne siyasa kuma karya ne wa'innan mutanen karya ne kin gane so idan ana maganin cewar yaya za a yi wace ce kuma za ta fi zaman aure kin fahimta tsakanin wa'innan mutane guda biyu sai ki gato mutanen da za ta yi mingilin da su za ta iya zama da aurenta ne bai samu problem ba ko kuma wancan da za ta yi kasu za ta yi siyasa mutanen da za su yi mingilan da su za ta iya samun tangardan ko tuntuɓe a aurenta gidan mijinta eh ai na yi gugurmaya ni yar siyasa ne na je can na haɗu da wannan na haɗu da wannan irin ba irin manyan mutanen da ban zauna da su ba ko ban yi hausalin da su na rayuwa ba all it doesn't matters what matters shine what contribution kika ba wa gidanki da familinki kin fahimta sannan idan kika zo kika duba cewar fa ita siyasan nan ga baki ɗaya ni to me am against mace ma ni ta fito ta ji siyasa. Shi a ra'ayin shi ma san baya ra'ayi da mace ma a matsayin shi. Ina so mu gane cewa kaman mu da muka zama yar adam ko mm. ba haka ake cewa ba. Yar adam. Yar adam. Kowa na da baiwan shi. akwai wani shi ya iya kasuwanci namiji ne ko na mace ne akwai wani shi ya iya siyasa kin gan kamar wanga dai baiwa ne Allah ya bashi kuma mu duka mun sani shi sa muka duba siyasa gaskiya ana siyasa amma muka duba mata mutane da mata da suka zama mata suke siyasa da su kika ga mun suna yin siyasa mai kyau kuma suna bari yana cin gaba sun yi siyasa to malam shi ya faɗi wani magana kamar ya zo wurin tarbiyya ya kamata a ce mace ta zama gida ta yi yana bar yabun yana kama kamar tarbiyyar nan mace kadai ke yi mace ke ba yara tarbiyya kai ka san kamar ka auro mace matar ka siyasa ce kuma ka san yadda aka yi duka zama gida ba ko da yaushe data mi za ta zama gida ba yadda aka yi duka ta fita ta je wurare amma abunda inda aka eh, akwai abunda ake ce balance inda ya kamata ce an balance kenan daidaito to wurin nan kai namijin da aka zo mai ku taya in so a zama tare in so inda matan nan bata iya tayi ba kai namijin nan ka gyara in so me a ci gaba yi zaman zaman lafiya tarbiyyan 'ya'ya ba aiki ko hakkin mace kadai bane ba hakkin namiji da mi na mace ne. Ita tarbiyyar mace kai karan kanka ma tarbiyyar mace yana onda kai ne a matsayinka na mai gida. Yes. ita da kanta tarbiyyar ta yana karkashin. Yana karkashin ka ne mana. Ko ba haka bane? Yawwa ya wa fulatana. izan ka yi aure yanzu hatta tarbiyya dole sai ka koya matanka tarbiyya ko ba haka ba za ka koya mata tarbiyya sannan idan ta haifu za ka koya mata tarbiyya da ita da 'ya'yanta sannan ita ma ta ɗauka ta dinga yi yanzu ke baki san cewar yanzu idan an aure ki an ɗauke ki an kai ki gidan miji an ba shi tarbiyyanki ba ne ɗauke shi shine tarbiyyanki shine miki baba shine miki baba a shine miki mama ba ni misali wani irin tarbiyya kama wani irin tarbiyya yes tarbiyya mana normal tarbiyyan da kika sani yanzu let's say yanzu na oroki idan na oroki kina on ni akwai abubuwan da kike yi wanda let's say baya kan hanya zan gyara kin ce miki no ba haka ake yi ba haka zaki kuma haka zaki ko ba haka bane it's called tarbiyya tarbiyyan na yana vice versa meaning ita kuma mace ai ta ma za ta yadda ɗora ka kan hanya tunda. ya yi su kenan haka ne wani. a Idan na fahimci Adama tunda kai an ka auri mace karkashin ka a matsayin tana tarbiyya kai ma kana karkashin ta a matsayin wanda za ta baka tarbiyya. a Idan ana magana a nan ma zan dan yi bayani akan wannan bayani kaɗan. A tunani na ina ganin namiji ma ya fi zama karkashin mace. <laughs> Wallah haka ne. Maganan da yake nan. bayani da zan yi a nan shi mace za ta kula da cin abincin sa riganka. Mace abincinka sashinka mace za ta kula da mutanen da kake mu'amala da su mutanen da kake kasuwanci da su mace za ta kula da kai ta kula da kai ta kula da danginka ta kula da ƴaƴanka yanzu yanzu wa ala ma wa aka ba wa tarbiyya wannan duk abubuwan da kika lissafa ko in ce kuka lissafa wannan ba tarbiyya bane ai to wani irin tarbiyya ni na son san wani irin tarbiyya na ka fadi kaman gaskiya in a addinance ma namiji ke ma mai matan shi mai tarbiyya na fahimta wannan amma kamar yana na ce ina so ka bani mai misali ka gani ba a da she in ka duba society mu so dewa maza suna aura mata da ba su yi girma ba shekarunsu na kasa kasa ne shi an suka yi aure suka zo gidan mijinsu haka shi ka gan dole ya kamata mai amusu mai tarbiyya amma yanzu yanayi ya canza mace ta yi ilimi ta yi boko ba yi da bata je ba tana da experience tana da ilimi ta zama shahararriya wani irin tarbiyya da ka bata wani ta san menene zama aure ta yi koyo ta yi ilimi tana da hikima tana da basira wani irin tarbiyya da ka bata da shi ni nike tambayan kama kama wani irin tarbiyya kai kake ganin nan ba wai kaman ban yarda kaman eh, mace tana karkashin mijinta kuma mar mijinta bai da iko ya a'a ba wai kaman ina son ka fadi mini wani irin tarbiyya amma kana fadi na yaran da suke aure mazajen da suka girme su ba su san ba in wannan dai na fahimta amma muna gaya mazan matan yanzu da fito gidan babanta ta samu dukkan kowane tarbiyya kuma za a kawo a ce an ah, zo na tarbiyya baki aura <laughs> okay to ba kamar yadda kika ce ah, idan mace aka aurar da ita tana yarinya ta zo gidanka eh, yes za ka yi mata tarbiyya the same it goes the same like izan na aure ki I, as long as ni namiji ne fa I'm ahead of you a ah, wait tsaya mana mm-hmm. kin gane I'm ahead of you because duk wani exposure da zaki samu na rayuwa kin fahimta duk wani sanin rayuwa da kike yi mm-hmm. you cannot be perfect 100% kin gane dole akwai wasu abubuwan da dole I have to put you through misalin da zan baki kawai yanzu shine mm-hmm. kin gane ki sani fa cewar ba kawai ya aure ta ba ne saboda kawai su yi aure su haifu no akwai responsibilities da yawa da yake kan wannan miji da ya auri macen nan zan lissafa miki su kin fahimta yawwariya idan ka auri mace responsibilitin ka shine duk tarbiyyar da mace ta samu a gidanka idan ta zo ana expecting ta samu fiye da take da shi a gidansu kin fahimta ai yawwariya so tarbiyyar da nake faɗa a nan shine idan kika zo gidana kin fahimta no matter what ina sai abin da nake so za a yi misali kenan in bai kauce ba ko zan ce miki to ai wacce ai tarbiyyan fa ba wai zan ce miki a zo ki kaza ki kaza ki kaza bane a normal da yanda ake a aure ina da tambaya a cikin bayanin ka mace duka idan zaki aure mijinki ne a head of yake musulunci haka ya tabbatar duk wani musulmi ya amince da wannan kuma duk inda mijin ke ce ki zamna wurin za ki zamna mhm. to muna cikin wani zamani ka yi boko mhm. kana da digiri mhm. misali sai ka auri mace da take da master's digiri she tana karkashin ka kana fahimta na yanzu kamar mata girme shi ma misali eh, ka auri irin wannan mace ana magana kan shararren 'yan kasuwa shararren 'yan siyasa ko da yar zamar gida ce kai zaman kan gaba ka auro jahila zaka auro at least wanda ko ba kuma tana da diplo dan diploman tannan tana da shi minin ta fita cikin kan wani bangaren jahilci ta shiga bangaren wayayu to wa'annan mutane ba ka ganin kafin masu shigo sun daidaita tsakanin sun san mijina ga irin abubuwan da nake so ba yanzu aka ce ni a gidana ba a kallon tv kamar misali ni a gidana ba ke amfani da waya lokaci kaza a tarbiyyan kenan ni a gidana ba ke hawa kan ba ki yin tiktok ni a gidana ba a yin instagram duka ka'ida ne na ba da tarbiyya aka gani a zamanin nan mace tana sasanta wannan ma kafin mata ta amince da namiji ko kai baka sasantawa kafin ka aure ta to kin yi magana uh, maganin ki haka yake kin fahimta to amma abin da nake so ki duba a nan uh, shine e, idan aka ce aure whether you muslim or christian or figure whatsoever kin fahimta as long as you call it married kin fahimta ni to my belief kuma kun sani cewa dole wani na gaba da wani ina kan bakana ni namiji <laughs> gane so in kika zo gidana kawai ko ki tsammanin you do anyhow kin gane dole kawai <laughs> idan kai bahaushe ne mm. ko kuma kana da generation al'adun hausawa mm-hmm. ka san abin da yake faɗi namiji koya yake yana kan na mace ko kuna tashi a gida ana fifita namiji kan mace ana bari kisan yawa to shine wannan abun da shi yake gani idan ki shigo ɗakin shi ko ya kike dole ki biye mai shine head of the house wannan mun fahimce ka a wannan bangaren ko ba kawo har ma kina da wani bayan kafin mu yi tambayan karshen mu. namiji shi yana gan kamar yadda aka yi duka mai yafi eh. namiji yadda yana tsammani ko eh. kamar yafi eh. ha ba wai shi wurin su ma ba hausawa kawai ba a'a ko ina haka nan yake she Uh, yadda ya zama nan mazan nan suna use daman nan suna yi abubuwa mara kyau ga mata inda ake samun matsala kenan amma da mu duba wani abu abu na ake ce mai ability iyawa ya iya iyawa kaga wata mace wani aka ce intellectual wurin ilimi hankali ta tana da shi ta fi namiji ma so da yawa eh, ma'aurata sun zama sun yi shawara mace ki ba namijin shawara wani ya fito shi zo zama cikin abokanin shi yana ba ba hankalin shi bane na matan shi ne gida misali dai ne nake bayarwa shi sa in yi zukan abun da ake ce kamar iyawa ko ability capability ya kamata a duba wurin nan ba wai shi kana ka zama leader na yasa abun da ka fadi duka ni ma na karbi a'a ya kamata a duba kin gane. Hawan duka bayani gada zamu zamu kawo karshen shi. Dole ne sai ka yadda da wani matsayi na sannan ka aure ni ko sannan miji na yadda da ni sannan ku fahimce ni sosai saboda akwai waɗanda a gidan auren ma suka yi digiri a gidan auren suka fara kasuwanci suka shara a gidan auren suka fara siyasa ka fahimce ni akwai wani tun da ta tashi cikin rayuwar ta bata san abin da ake kira kasuwanci ba shiganta gidan ya bar sai wayo ta samu hikimar da ta fara kasuwanci yau ta shahara har mijinta ke alfahari da ita wani a gidan auren ta fara harkar siyasa har mijinta ke wani a gidan auren abubuwa da yawa ya bu ya mata hmm. so yanzu duk da wannan sai namiji ya approve ya amince da wasu ka'idodi kan aure da sauransu. Wurin su kamar malam bawa su sun fi so matan su zama gida ba su wani aiki su yi wani aiki remote work <laughs> so ba ta ba da damu fice waje da so kuna ji ne eh, shi choice ai ya kamata as a woman you must have a choice ko ba ka ba kowane mutum da kika gan shi yana da kallon matansa kowace mata da kika ganta tana da kallon mijinta akwai wani gargadi da za ka yi haka ko eh dan shawaran dai da zan bayar mamu ga baki daya shine bai fi tuni ba saboda abin da zan faɗa kowa ya riga da ya sani ban fi in ce da tuni ba ne da matan da take zama a gida da mata 'yar kasuwa da mata 'yar siyasa duka mata ne kuma duk suna da advantage da disadvantage so everyone should choose wanda yake so wani kamar wannan mafilataran da abin da ta faɗa wani shi zai ga shi yana da sha'awan ya aure yar siyasa yes wani shi kuma zai ce in ba kya kasuwanci ma ni ba iya auren wani shi kuma zai ce shi kawai ya fi son mata yar gida so shirin mu anan muka kawo karshen shirin mu na yau kamar yadda kuka ji na gode kwarai da zuwan ku mun gode sosai mun gode Allah saka da dangana ne wata ka sha zuma ne duniya ɗan hakuri da dangana ne kai yaro ya ja da manya a gaida Hauwa Abdulkarim masu sauraron mu a nan muka ka karshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin bakin namu na yau da ku kuma masu sauraron mu da wadda ta daidaita mana sauti ni Sahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai an ku. Bye.